yan ba da bai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yau kuma da wata ala godiya da ya dawo da mu daga kudurin sallar sallar laila kan gajeren hutun da muka yi na zafi uku ibadar da muka yi cikin waɗannan kwanukan Allah ya karɓi mana da kuma waɗanda muka yi kan da waɗanda za mu nan ba. muna gode maka da ya dawo da su a gaskiyar raunar tukuru domin ci gaba da littafin mafi inganci bayan alkur'ani mai girma da suka fari imamu bukari a turki rahimu allahu ta'ala za mu tashi a tashi na arba'in da biyu a kawar ba ila hadar ba mu yi mata salama kar ku wanke muna yawancin yunwa da kada da ku ga wato da hijja hijira da ku da ɗari hudu da talatin da biyu wanda kuma ya yi daidai da sha takwas ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da sha ɗaya Allah ga Allah faɗa abin da za mu karanta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب إذا حضر الطعام وقيم الصلاة وكان حكما يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من سن الخير قتاله على هادته حتى يقبل على صلاته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ حدثنا مسجد قال حدثنا يحيى عن قال حدثني أبي قال سبيل عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رفع العشاء وأصيبت الصلاة فابدأوا بالعشاء طيب، فإنصافا إذا حضر الطعام وأصيبت الصلاة أو أن ما انتفاع المجال الثاني حتى الله وما حتى أعلم لذلك أن كما فعلت الآن منعا في الآباء والأولاد فإذا أبرد عائدا أبرد أبرد وباء أجعل كل ذكر بما أبرد لا أنت هذا الطعام معلومة فلا أبرد فلا أعمل هل الطعام يحضر أو شغل إذا كانوا كيف يكون ذلك عليهم إذا كانوا كيف Yankurin eh, nan, an maida abinci kamar wani da ya rai ko? An mutu da abinci ke nan jiharwa, an maida abinci ga su mai halarwa. Sawa. Eh, zai yi haka da shi zai nuna cewa ana abin da da haka da tsawon ko? Ta hanyar wasu ma'aikata sawa. ولا بعض يعكس الذي على إليه وذلك على طول عزيزي وسيرة تراهما كإقامة سنة لا نسي قبلنا لا نسي قبلنا فهنا يجب أن نرسيب لهم العسير ممتع يبدأ في العزاء قال الشيء كباره وكان أبو كذا يقول أبو كذا يقول أبو كذا كما تقول مشهورة بالكلية الجزائر كلها جنبك جنب الجلالة كامل من ضمن حكمته اقباله على عادته شيء يدرع الاسلام كان يحكمهم مثلا شيء يتكلم كافه حتى يقبل على صلاته وقلبه بارد هل الناس تدعو لك alhali zai tunanin komai a cikin zuciyarsa gaba ɗaya tunanin komai a cikin zuciyarsa sai ya riga ga wuka ana ra'ayoyi da kuma da abu da za a zo zaki eh abu tunani ba a zo da cikin zaki da kuma zaki shi yi da kuma da abin ke da wani shi abu da cewa to kamata ya yi mutum ya fara biyan bukatar ta ko da zai je shiga cikin sallah sai da tunanin ko da a cikin zuciya ra'ayin sun zo da duk kowa ne su bari haka nan? wanda zai ji bari ne bari ne ya yi magana ya yi wa ya yi kamata. Na'am. ايوه سوا ايوه ايوه رايك حمد ولا لا لا ما تزرع بنت الا بوحدها اما ابو سعد الزرع الزعبيه كثير سنه ليه كده shi ne abin da yake da bukatar kada ka je cikin zama kana da wani tunani cikin zuciya ka gare da wannan abin saboda ga ra'ayin su ya bambanta ابن عمر da zai da wani aiki ba babu kai sawa tana da bukata ko ba ta da bukata in dai abu da abin ya halarta to maza kai a tana da shi Qur'an da ga sai da ke zama da ala hadati sai nan da kuma wahala ya kuma da ala da ko saboda ka so ko to anan ne kamar da malamai ke cewa duk ne bukari في تراجمه أكل زمن الإمام البخاري في كل عوامة كان في المسجد أنا الإمام جاهز أكل في يوم علينا كما أجوي فيه أكل في يوم على كل أبيض في كم صلى على كل إقامة دعاء بعد ما غير هذا wasu na ganin ce ce abinci ka kai ce kana da bukata ko ba ka da bukata wasu kuma na ganin a'a in dai kana da bukata lokaci abinci sun ko ba da bukata su je su yi sallah an zarki wannan ko shawa to sai sai haka suna musaddad wannan sananne ne mashhur ko haka haka suna ya haya ibn sa'id al-qassan ya haya ibn sa'id al-qassan an hisham ابن عمر قال حدثني ابي عروه بن الزبير التي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق من تحدثنا وسلم من تحدثنا يحيى فيما يحيى عن شوف دار فيما قال حدثني أبي يكمل قال سمعت لا تطيع فلان يكفي لنا أداء يقول أداء فلان يكفي التهديد ولا أبقه لأن أنا أنا كيف تبين مثلا وإذا تبين تعتبر ثم أتفهم تتكلم كما كبيركم ثم لا يتبعنا كيف تبين تبقى مع كبير أو تهيئ اجتناع تحبوها لأنك أو أقول لك كيف تبقى مع كبيركم da wanda ya ce da gari da wanda ya ce da gari duk hanya guda suka ɗauko karatu to wacce hanya ce shi hanyoyi guda sama da wanda ya ce da kuma ya ɗauki ne القراءة على الإطلاق بطل بطل بطل بطل القراءة للجبر لأنها القراءة على الشيخ هي القراءة على الشيخ هي أحكام المدين نعم وعن أنهما إذا أخذ معاملة الشركة لهذه القاعدة مسلم يعمل على السماء أنا أقول عليه سوى ما لم يجاهد لا كان يجاهد مثل الغلب غلب الله وما كان شركة لهذه الجهاد فأمره على وقوفه قبل هذا إمام السيوطي الذي الذي على كل طالب بمسلم وكتبت السوى لا تزيد يجاهد مثل الغلب وتم البخاري كم؟ وعن عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غدا عنا قوة الجمهور فضربه القرآن <laughs> لا أنه قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا وضع العشاء إذا هذا أجل عشاء كعلاتي وأنا عرفت أجل وكعلاتي عرفت الدليل أنا

wanda da ba da na kasari wata sallah da wani nau'i na sallah da ake zargin ne yin ta hausawa ni suka ce ba wannan sannan a hoton kociya ko hoto aka ce ba a zuciya a ba a ce da shekar suna ne ba eh? a? ci abin yin a ce a zuka shayar kuma loro da na zama kuma ce a ce sa a ko kuma a loro ko sannan abin shayar kuma za su ko koro kuma na ga babu ke da ta sannan abincin dare kuma hausa suke abin da su ya kada a ciko loko na kuma suke hausa na kwanci a sunan da ko to saboda haka kan kenan ainihin kenan ya ciwo a nan ke za a wuce a kasha idan aka aiki abincin bari idan ba kowane abinci banda kan kuma banda koto da yi da ko wani abincin marmari ne tsakanin wancan abincin da wannan da wannan gabas ya fi da ciki gaba da sai da alif da dama da alif da dama ce wasu na kan cewa istidrak al-film wasu kuma na ganin a'a gaba ɗaya wani ma'ana da alaikum ko wanke da abinci ba a ce a kawai sai da a ce a kawai kamar yadda يعطيك وجه لك في هو أقول لك يكفي مسلم لعائشة رضي الله عنها ويقول إذا حضر طعامكم فيقوم قيمة الصلاة إذا حضر الطعام فلنا بعد أحلام قبل هذا ولا الكيد أقول لك كل بين سوى وجه عام يقضي على هذا على هذا الطعام فاهم؟ كل شيء نفس نفس فالمولى العشاء وقيمة الصلاة العشاء أبيتي عن يقول لقد عشاء كان الصلاة الفتح التي قد جاءوا بالعشاء وقال الصلاة وكما قال الصلاة أنا أمرني عشان الصلاة الفتح يقال كيف هي أما وأنا أمرني جمهور كنت أحسي وأقول لي ما واجب لي كما يجب على مقصود كنت أوضع a kan cewa duk lokacin da umarni ya zo sai na zama wajen a'a jamhur sun zo ka kan cewa masu ne a kan umarni da ya zo nan to duk da nan kwakwai cewa umarni masu ne wani sun yi sabani wasu suna ganin cewa babu kai kamar a yi da kuma saboda a farawa za a yi da abincin isti imani wasu kuma suna ganin cewa a'a mu kai da ne da wanda ke da bukata mustahab shi ne fara da wanda zai da bukata to shi ko je da sallar da kai da bar wannan shi ma ban da kuma da kai so ko kuwa abin da Abu Qadir suna ganin cewa da zarar ba fara abincin da ba sai kai sallar sallar da lalai yaya annabi sallallahu alaihi wasallam da ke kawo sai a da sai ka kai fara sallar لأن كان سبقه النبي عليه الصلاة يجب أن تتبرع يعني يقول لك الرسول لو كان في واحد تقيم الطعام واجب سواء ثاني وقنا بالنسبة وأنا صار على صار على أبنتي أفضل يجب وكمان عبد الإمام مالك هنا دولت رأيه الأفضل في عبارة الشيخ وتقول أنا وكان يقول لك da kuma hannun magana da yake shi daga fadi sai ka ga cewa ka shiga kan nan wani abu sai ka ce ma ka ce kana yin tunani tunani to je ka shafi amma ka ga cewa ba wani abin da zai dame ka cikin sallar to je ka fara sallar da tsoron ka kai ko kai to wannan ne wannan wuri a kiyaye kada kaula a kawai suna an samu hadisi da ya ba ka zaton dawar saboda haka haka shi ya zama al'adar mutane ba a tashi ce abinci ba sai lokacin sallar sai a kawo a zuciya an ji ɗan tamanni da ne a cikin sai ce su aika a duka a cikin sallah da su يجب هذا الكلام هو يتزوج الأداء وهو كلام ليس فلا ما تمنيما وليس يبكي ينقل بيت الخزاع هذا تمنيما يخزع على يوم الدين دون ما تدعمين kawai da aka ba a cikin mai cin abinci zan cewa yana da bukatoci zan kuma ga Allah amma duk da haka kuma hakkin Allah shi sai aka ɗan jirgin tare aka ce kai sai ka je ka biya bukatar ka to masu kana ganin cewa idan mutum ya fara cin abinci ne su da kawo abinci ya fara kanta cikin abinci su kuma aka fara ikawa to nan yake abincin zai yi ne sannan don da ya ɗan biya bukatar بعد الآلات التي أمر غير تلك الوزاع تجمع لنا صاروا تبديل كاو بعد إن أساس الله تكبر في الإسلام تجديد إصابة في أجل الله ثم لأن في كان تلك أبنت من أبنت أنا إصابة وكيف حكم العمل فوانت يطالب لك أبنتي دوت الإصابة وأنا اللي حاسس كلمة زي داو واحد أبنتي كده يا هذا وتسلم عليك يا هذا أي فعل الذي هي إدارة وانت تفعل الزيارة كلها في الأشياء لو تفعل هذا فلن أجل إليه wanda ya fara ya ɗan jefa wasu lumomi ba na shi ji wanda yake ji abin da ke da ɗan nan da ko na shi ko wanda ya fara sa yi wanda ɗan da ɗan so ku yi ciki ne to da nika sai da sa ka ba shi wanda ya fara ba dama ke nan cewa na da damar ya fara na mu zai a cikin na gaba حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن مقيد عن ابن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فارجعوا به فارجعوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تخجلوا عن عشائكم وحدثنا يا ابن مكيف قال حدثنا كيف ليل شجر و شجر البعض الفهمي المصري عن أكيد أكيد بن خالد الأيلي أكيد بن خالد الأيلي ومن الإسلام جاء أكيد غير أكيد المصراني سيد الشعب المدني السوري كلام وعلى الإمام عيسى المسلم عن بن مالك فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء إذا تجبات لا قال فيه من يكن إذا وضع من يكن إذا قدم سنة الوضعية وضع أن لا وعي فما بعيد قدم an ga Allah zai tsada yanayin da za a ji ko kuma ke shi da za a amma suna yi wa an kawo a cikin ba ya kake da masu kima ba su ko ba da ruwan Ba da ko ko za su zo ko ba da su ke shi da za su. saboda ka wuce a cikin saboda ka wannan kan ya fi zama wa an mutu ka ga kuskima ana iya kawo ajiye nan zo an gwara ta a ce a ce wani kallabo muna abincin ta an ce kallabo ko ki bai amma an ba ce kallabo muna abincin na ba ta wuri a ya ajiye ne ana jira lokaci ta haka ya kallabo na وإذا قدم العشاء فابدأوا به وقال العشاء لله قبل أن تصلوا صلاة المغرب كان تصل العشاء وغيرها saboda ka wasu da ke waɗanda ta kusa da su sai a kan cewa waɗanda na kusa suna magana ne da abincin da ne kawai inda hannun gari ba a ambaci sallar magana to kuma da san da kiyar ne da masu sallar da ke bayarwa don wannan lokacin ne irin wanda a yi yin yawan faruwa amma ba da ya shafi duk sallolin gaba ɗaya da kuma duk wani abinci da za a haɗa dole shi a lokacin sallah ولا تعجلوا ولا ترجلوا سؤال رسول هذا ولا تعجلوا سنكتب في قولاوا عن أجالكم لبركم أبنتم ولا ترجلوا سنأتاه في قولاوا عن أجالكم لبركم أبنتم to a nan wanda ma ba fi har da abin ba kama wani ne na ka kawo na abinci sai ci sai ga shi ai abin kai kuma kana kauka da abinci to duk wannan ya shiga shi ne abincin da aka ba dama ya ce abincin ta hanyar da sallah kai kuma kana da bukatar ko dai an yi maka dai kana da bukata ko ko a wannan abincin ma sai da bukata sai an yi maka dai Da ba wanda ya gada ma yana iya zuwa yi to wata wannan abincin ya shiga da kai da ke da abincin da wanda ba shi ya ci abincin ba in dai yana da damar cin abincin yana da bukata to wannan abincin ya gabi shi ma zai ce shi abincin sa na aje wurin samu na حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يطلب منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يخرج وإنه ليسمع صلاة الإمام رابطنا أولاد بن إسماعيل سيدنا محمد الحقاري الكوفي أبو محمد حمد أسامة هو من؟ أبو أسامة يعني يذكرون أن تكبر عن الديوانون إلى الجبلة حماد ابن أسامة أبو أسامة حماد ابن أسامة القرشي sai aka fi fara haka ne an zai da an zai da ibn umar ke na al'umari zai da fara ibn umar akwai abdullahi ibn umar da abdullahi ibn abdullahi ibn umar sannan zai da abdullahi ibn umar da zai da ibn umar عبيد الله بن عمر الأمري النافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاق أحدكم إذا أدعى أجل قال في اليوم ثم أدعى أجل في اليوم وأقيمت الصلاة كما على هذه كذلك أنا إقامة الصلاة ويا يا رحمة يعني صلى الله عليه وسلم يجب وصدق في العشاء وقال على سنه آه، ولا يعلم حتى يذكر يقينه خلي كوكاوا ويصير عليكم هي بعد تصير عليكم ثم كان يلقاوا يجي سن الصوا حتى يذكر منه ما تصير قلت يصير عليكم وصلنا بها وقال yana son ya sa wasu ɗanɗarobobi ne don da ya yi cikin siyasar taurari da nan don ya samu faɗin ƙasa to sai ya haka ne in kuma yana da bukatar sai ya gaba cin abinci zai shi kuta to ya zartu sai ya gaba domin ya ce a sha'u ahadikum ahadun ɗaya ke na ko kun kuma shartu ne sai ta gaba ce wala a ya ajiyar ko kan ce kawai da kuma ya ajiyar suna da ajiye abincin kayan ku ko kai mata sala alhali ka ta yi kama sallah وفرقوا يبقى كفارا بيسلم نعم هذا تلك الشرط فرقوا سوى لنقض قم لكي تعالى أحدكم أنت أحد لي وأنت أحد لي وأنت ما أحد لي وأنت ما أحد لي نتوك رسول الله ثم جنبك سابقكم ساوى sai ya amfani da kwakwabu a manka wa ra'ayi a ajiyar kuma an dawo da mafarki kuma an dawo ma ahad أحد ولا يعلم أحد وتتكون للكوثر حتى يخرج من طعامه إيه؟ إيه من قدر من لا كثير الطعام لا كثير ما تدري ذلك أن كل ذلك قبلها الغالب فلا يعلم منه نعمة أو من غير ذلك yin ma'amun shi wato kan iya gaugawa da cin abincinsa ya bari sai ya nasu ya gama cin abincinsa a nan ya sa shi zuwa wurin gama to kan ya cin umar abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma ya kasance yau zawo da hutsa'ar an haƙi mai abinci wato kamun sada kuma zuwa ya kama sallah fala ya ci ha sai zuwa masallah hatta ya tsoro da sai ya gama cin abincinsa وإنه لا يسمع قراءة الإمام الآن ينا تلك لكن الإمام إنه كل وقت يقول يا جاوي هذه يبقى كل جاوي الآية لطبعا هذا أفعل الدعاء عنه إذن الجوزي رحمه الله abin da yake waɗannan mutanen da ake magana da su su ne kafin masu sallallahu alaihi دونی زفر کو سنندو پند سے شروع ہوا ہے جو پھر بھی ہوا ہے یہ سے بہت نمت رہا جا رہا ہے ابھی جو بھی حضور جی یہ نہ کرتا ہے سب اللہ نے تین اپنی پروڑ کی آئیتا ہے جنہاں جو سارے امور نے آئیتا ہے کہ کریے کافر پر کمان حضور کر سکتا کافر پر کمان کر سکتا گامیہ پر پر چکتا گامیہ پر چکتا گامیہ پر چکتا گامیہ پر چکتا گامیہ پر چکتا گامیہ پر چکتا a zama wanda a ja ake ya kula a zama wanda a ja ake ya kula ba haka yana ba wanda shi da wani da shi ne haka yan kawo da ruwa ko ya dan yan ƙwarori su da yi zuwa ko kuma da shi da mata ce ƙwara ko su zuwa ne ya ci shi da zuwa kan mu ko ba ko da ko ne sai an shi ko a suna malu lalle ba tana ganin kan kankara kan ce a can yi wa da zama za a lokaci ko sannan na biyu yadda kuke a mu yanzu idan muka kwatanta raka a gaba raka a su da za su ce a nan da kuma da da ya da ba سورة الأنعام ها؟ أعلى جدا الرغم هذا يقول كل شيء على الشيء كل شيء على الشيء على الشيء من الصبر هو فكان يكون كل ذلك أفضل كما هو يطلع ما قال له وجه كل على فيها وكان لا وكمان يتطور ويقول كما عليه ألم يجرى على sannan ka zaɓi kuma yana aiki mun shahada ko kuwa saboda haka karatu na da jiri aka yi gawa ya wuce hada sai ya samu haka shi karatu to saboda haka mun za mu yi haka shi da yanayin da muke suka ga abin da tafiyar kama idan ya kasance an babu wannan damar to sai mu lura da muhimmancin sallah هاي المطور كان تكلم وكذا لا معنى ان اكل الله حول من سبب كل اخر الى من يمد الكلام فكانوا هم يمد الفرق اللوكس يصور لا تكلم في يتم كلام سمى يكاد هو الكلام هي يدعى مكلم هذا كل شيء على الكلام اما كان الجو النبي جرى هو ثم لما تجعل كما كان الجو في دعوه سر اس کے مجھے اقرار کو مجھے بنانے کا منظر تھی جان کے باوجود آپ کو بہت منظر تھی گاڑی دکھا کرنے والے کے بنا کر کے دیتا ہے اچھا کون کا باہر ہو رہا ہے پر مکرو نہیں بات جبھی کو مجھے پکڑا رہا ہو رہا ہے جب سننا پر اچھی مدد کرتی میں کو یہ دکھا پڑا حالانکہ کرنا پڑے کہ میں جیسے آپ نے سے amma babu kowane masallaci da na hada sunan da wanda ba da na hada sunan da wanda na hada abin ya zo wanda ya nan وقال زهير ووهب بن عثمان الموسى بن عقبه النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن بن عثمان رواه المدني وقال مهيب إمام بخاري أن يا كونة الحديث رواية ابن معاوية كذا ووهب ابن عثمان نوبل عن نوبل بن عقبة النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام إذا لا يكون أحدنا كان حريصي فلا يحزن تهدد الغرض يجعل الجسد للغرض حتى يقضي حاجته منه

sai ya kai ƙarfin kwano ya ji ya kwamfasa a yi kwamfasa kula da kula da da tafiya wato sai ya ga jijiji ya ga abu ya ga na kwamfasa shi ne cewa yi mutum na da salatu ko da ba a kama tsari sai wanda da hankali shi gaba da suna da yin رواه إبراهيم بن المنذر عن واحد بن عثمان ووهب مدني أمته يرى مدينه لا مدنيه ما تكلم عن مدينه سنعلم في أرض zai shigo da sunna mai yiwa wannan ya ɗauka a cikin cewa to ai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ko da ta bayan mutum ba zai ta gurma shi ma din shi na iya ci gaba ko da ko ya ji ana kama ko shi gaba lafiya eh wannan yau nan nan eh? abin da za ka yi zato ne wani ke iya kawo eh wani kuma ya zama a yi sai jidani ya shakiyar ruwa rana ya eh, yi zai kiyaye a rasu da azumi tun daga kudu a kudu shi aka taka mai saboda haka ba mu wani tsara wani sallah da kudu نعم باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني كعب مع عمرو بن أمية أن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قراءة ليستبدو منها فدعي إلى الصلاة فقام ومر في الشيخ فصلى ولم يتوضأ. كانت مجد مع رسول الله عبد المعلم أقوص الطواقي جانسل حتى رسول الله يا أوكا فاكتوما نمان إذا رسول الله عشاء الإمام النووي رحمه الله أنا أتوقع حدودي وفي يستنى بقدرة الطاقة بأسفل جرائي في النبي سوى كل أنت قبل قبول العشاء وإتبار عوان العشاء في المستقبل ويجب بعض عوان العشاء تكون مفروضة كانت الإمام النووي أظن رأيه في الجواب زي إذا يا كفر شيء akwai lokaci ya zaune nan ya sannan to mutum da fara da abin ne ce amma idan babu lokaci ya zaune to akwai abu shi ne abincin da zai sanna ko zai ya zama bukaci da ko kuma ya zama mabukaci idan mabukaci ne to amma shi dama ya fi abinci idan ba mabukaci ba ne to ya ce ya sallah وأما لما هو أصول يكشف الله ولا نقول na farko dai ga abin da kawar da sannan yi wanda shi ne sallah yake da wanda za ka hana shi da tsawa a cikin sallah sannan ga kuma fadarar farkon lokacin sallah kuma da zai wuce kenan abu biyu kenan rashin da tsawa cikin sallah sannan kuskewar banza kuma farko kawai to ta ne ke nan biyu to wanda matsala an kamata a fara kawai eh shin matsalar rarrabe farko lokacin da ya kamata a fara kawar ma a sai a farko lokaci ko kuma matsalar yiwuwar ka za a kawar wata za ta hana mutum da sannan Kuna cewa a zama kan da zai a wajen ɗaya ko da lokacin san da kwallo. Saboda haka kuma da kuka ce wajin ne gabatar da sallah kafin abincin. Kuka ce to a nan an gabatar da hankin bawa ke da aka hankin na hada. Tsadarar ka ce a'a. Ana na sanya abin da wannan yunwa da za ta hana a mutum da tuwa cikin sallah larura da cikin larurorin da ke haka sallar jami'i saboda haka sai aka zaga da cikin jami'i to kai suna hada ya ce ba abinci kai wannan matsalar kuɗi a kai duk abin da zai ke ɗaure ma hankali in kana cikin sallah to ina wannan abin kusa ka kauce shi sannan ka je cikin ko da za a yi da ana fara cikin ke shi da suna ya cikin yau da zuwa abi ka tsawo da ta yi na wanda ru bai to da bai ku kariya shi wannan in ba bai kuma kana da damar ka zama kan ƙasar kana noma zai ba da damar da zai tafiya ko tuna na samun kiwon da aiki ne malami na samun kiwon da zarafi ne to kan wannan da zafi ko don haka bayan shi ne ya fi ɗauki hankali sai aka zo da bai kahin duk wani abu wanda ya ɗauki hankali da ƙarfi to haka ma na fa'a tsawo ba wani abu kawai ba duk abin da ke ɗauki ma hankali game da samun karɓa a kan sallah sai idan ka abin da kawai sa'an ka yi da cikin sallah kana mai zuwa to sa'an nan imamu kurkuri shi kuma yana cewa shi ya magana kan faɗuwar sallar jama'a جوابها الأولى وثلاثها الأولى نوع وأنا كيف تعلمت الجمع فتاك في هذا الجمع حمد هو كان على صحيح جمع سنة في الدوكشان ففتاك كيف يسمى الجمع So, kamar da yake an magana dai kuma akan wanda bai fara cin abinci ba amma wanda ya hadisin da ba za ku gudu da alamun ma ya kada su mai ne sannan ba mu bin jawo da kuma hukaru yana da wasu mutane suna ganin cewa na an gabatar da haƙƙin an ba ta haƙƙin an gabatar da haƙƙin na adam ko aka ce a da haƙƙin na adam an gabatar da haƙƙin ku haƙƙin Allah an gabatar don Allah shi ya umarni da nasuwa ko haƙƙin sassa sai ba su ma'amarta ba a kai musala to saboda haka sai aka ba da dama da yake masu suka saboda ka umarnin Allah ne wanda yake umarnin Allah ko a ba cewa a'a ba haƙƙin Allah ya bayar ba yawa sai akwai wani lafafi da ake cewa idan azara al'aja wa kuke idan azara al'aja wa idan azara al'aja wa isha ya fadda kudin isha wannan lafafi na afdala idan azara al'aja wa isha وهو قبل أوت العشاء وأنا كما تجمع علينا قبل موسى وأنا أنا قبل الليل أقلي هل بتعود على العشاء اللي هو قيمة الصلاة لا قبله بالعشاء سوى إذا حضر العشاء والعشاء قبله بالعشاء وأنا أنا بعد عندي أو بعد عندي يتبع عباد الاعتبار إلى التلاوة هذه ما يأخذ ولا da ake ce mai kiman to da jinin da lokaci ya yi حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي المدني قال حدثنا إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن صالح ابن كيسان المدني عن ابن شهاب ابن باقي اسلام الروم مدني والعيد باقي حدثنا يا ابو علي بن سي عن عن ابو قوله قال سيدي اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه سبع الاخبار واخبرني وولد سيره العذاب شيء يجب ان wurin muhammad ɗin da wani tsarik ne wanda hanya aka ɗauko ya ɗauko hadisi shi ibn shahab في أي طريق القراءة على الشيء القراءة على الشيء ثم لا تكتبوا من كلام في أقليل أخبار نعم وقال وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الزنا عنه yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin nama ko kuma jiraki eh kawaka ke da nama kawaka a wuya idan wanda ku ya zo da haka insha ya kamtu min ha kuma yana tsarka gaba ɗaya kama jadda cewa haka yana ɗauka fiye fiye ana shi ba gaba ɗaya duka abin da kama a wuya yana tsarka yana eh ga kuke da lokacin tsayawa a jadda sai ya fi da nan ta da za ka ake wani kuma ne zai ɗauka suna ɗan da ake eh? ya to fa ni yayi sallah sai aka kira shi zuwa ga sallah lokacin da na an kira sallah abin da an dan yi lokacin da yi za su yi lafiya to sai lokacin a yi kafa ya kai ya ba ka bari da shi fa kama sai ya tashi fa tsara hasikina sai bada yi kan da ke فصلى سيدي صلى ولم يتوضا لغير الولاء ولم يتوضا به الولاء ومن في ميدة الولاء فصلى به كان ولم يتوضا لغير الولاء don da ba da kayan da ba ta abin da wanda abin da abin da aka zaba da rubuta to sai ya mai da sallah. Shi zai ruwaya ta kuma sai ruwaya ta ga akul abu rai لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرط الوضوء من قاع وشرط النار كان لما للرسول صلى الله عليه وسلم في غرب في الولاء لكفر عليه وسلم ومن فواكه يقول فواكه يقول كل فواكه إذا لم يكن هذا الولاء وشرط الوضوء أما تعلم أن اللوح كل شيء كما يدعوه wannan hadisi ya ɗauki alƙalin wannan mutum ya nuna mana cewa da Allah hukunci amma yanzu a ɗaura bai ga abin da ya kasance to saboda haka nan kuma ana fitar da cin abin nama kenan ta hanyar abin da ta zaba sai an dadda su ba kana da maka rika kana abin da ta zaba kana sai kuma cewa ana ikamar an shafe jirar banda ya kasance liman yana halarce a wurin wani da ke wurin wani da ke zama ladan da nan ne wuri ne gare shi saboda haka da lokaci ya yi sai sanar da shi sai a zuwa ya ba sai lokaci ya yi a sai shira ke sai ko ba sai yi ko ko ba ko ba da damar a yi samu da mai nan tun da wani kawai ke na da yi kan da sannan sai da halattun kiran kuma zuwa wani sallah ke na ba a kiwa kiran sallah biyu farko an kiran sallah kuma yanzu kuma a ce a ce a kire liman kuma saboda haka kiran sallah biyu ke na a'a kiran sallah ke guda ne wannan ina ta ke ke sanar da jima to da ya tsara ya ya fada yuka wannan ne ke na kuma idan mutum na cin nama kenan zai iya rika yuka yana yanka yana ya je ya sanna wa nan da wasu abin mai da abin na abuwa da to nan imam bukari ya zama bukari a abin da cikin sai ya biyo da daga cewa wancan hadisin da ya gabata na addu'a ga komai da komai dalilin da ya sa fito da wannan hadisi shine yana ganin cewa wanda bai fara cin abinci ba da shi ake a wannan ta hadisin cewa idan amara asha wa huwa qimat salatu fasja'u bil asha wanda bai fara ba shi amma wanda ya fara shi hadisi da ya magana akai har cewa zai ronka a cikin sallah da sallar ya fara kuma kuma ka bazan da shi cewa lokacin zan da za a yi kama sai a ji yan sai shi gaba da jika to da haka wannan ya kawo ne don ya nuna cewa wanda ya fara shi ke shi wanda bai fara ba ne ke da ko kuma imam ibn hajar hajar ya kuma ambata cewa sai ruwa rana ya ji ban kaɗai ai sun da ya sa hadisi da yake ban ji ban kaɗai dan da gama wannan jihar amma da jini da zai mai cewa ba da zuma kan yake ba ibn umar da abu dazza ko to a ra din bana mai cewa ba da zuma kan yake da kuma ba ba sabani da kuka ha ku kai akan da sauran jama'a ba akan ba kan yake kuka yi wannan sabani ne dan nan ne ne kamar da mu da ara ta ko kuma bai sai mu kula da su domin lokaci ta kuma kuka da da aka ba mu lafiya kuskuren da ya faru Allah ya fi shi ya yaye cikin zukatan ku wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai wasu kuɗaɗe da aka yi da aka ke shi a cikin kuɗaɗe kuɗi a wani kan kuɗin da babbar da sai ya bayani bayan an yi tsari idan ana kai malamai ke zuwa za a fara karatu da sha'awa ranar alhamis ne zuwa da ana kai kafin su ce kila za a fara gabatar da karatu a kayan da a wani samun ba alaikum. Ke tabbata da wasu rarraka assalamu Malam da Allah ne yake hukuncin wanda ya shi bayan Allah saboda yana yi yunwa. Saboda dogaro da wani hadisi na da shi da da in yana nuna cewa sai ya gama cin abincin sai ya tsalla ya gare amma yana nuna cewa gaba ɗaya bai tsalla to da wasan mai daidai ba kuma ina ne ga wannan ne mai yiwuwa wannan da ya gaba cewa abin da sai ya tsalla sun daina ji ne ba to in ya gama cin abinci an ba shi dama inda abinci ake in ba ya tsalla a farar su abincin ba لما لا تفريد أبنك تكون حجية والله أعلم يتبادل لما لا تعرف السلام عليكم قال الصوت أكي كان فيما شيء لم تجد ولا تعيش يقال الشيء نعم ثم لا كليه تعيش ثم لا يوم حديث عن مثلا سؤال على الذي يقام بكم بكر عليكم ina kuma da ya sani ya taimakon mu malamai ina tabbai shi kuna yin gaisa a kira ne ma ga shi kuwa yin kira ne ma kuna ji yana nan ga shi kuma da zama na ji da ya rubuto ga shi da ya rubuto da bai ana kira su imam ko to a ji a kuma mai cewa ko lokaci yayi

da abu da ta da kan ina guda ne da kuma ah, wannan yana yiwuwa ya kasance tsakanin malaman sai a sunan ni don kai na lokacin da na abaci abin da ya da wannan ya zo ga gidan tunani eh cewa kuma wannan bil ma'ana wa rahimahullahu a cikin littafinsa da ya kusa da yin da harkokin nawari don abin da suna ke kawo ku ko eh, abu da ga don tokin da juna ko na tare da wani aka da su biyu ne aka tura mu'azu ne kowa to abin da ya maka ke kina yi wa idan sai zaɓi sunan mutum ya kawo yana zaɓe ne wanda ya yi sai ya kawo kuma su kana abubuwa yau an yi sabanin da sunan da da sunan da da zikra wani sabanin da lafin ko fiye da haka eh? amma lokacin da zai kafa ya kafa wanda ya fi da shi na abdurrahman da shi ko eh, yana yi akwai yi kai wannan suna wani da eh, akwai wannan suna da wani akwai abin da wani da ke da nake tunawa da ake ce wani da amma Jangan lupa sedikit adalah Jauh Itu kemarin maka Nah Subhanallah Allah ya tahu Allah dia Subhanallah اللهم اغفر لنا بذنبك لا تقول به بيننا وبين معصيتك ومن ساعة ما بلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومن زدنا تعرف بأسمائنا وأبصارنا قوتنا ما أغشيتنا وتأكل الوارث منا وتأثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل وترحمنا على من تبعنا ولا تجعلنا مصيرنا ولا تكلف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب يا رب رب العالمين اللهم اغفر لحوائجنا وسر منها والعلانية ما نعلم منها وما لا نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك